am Nadia kin san me yasa na kira ki gurin nan na gaya miki mutumin nan ki zo mu haɗa kai da ki mu daure mu wanke gaya wallahi tallahi yana da masifar yana da masifar kuɗi kuma turken awaki da shanu da me yake da su wallahi tallahi wasu suke rika kama da muna ɗan yayyanka ya kika gani gaskiya kamal kai mugu ne kai ke wai wai ku daga an taɓa ku sai ku ce mutum yanzu dan Allah mutum ya zauna babu sana'a babu samun yau barantana na gobe babu ko ɗaukan albashi babu kasuwanci in ba da 'yan dabarun nan ba mutum ba zai samu ɗan wanwanke ba in gane ai to yanzu yaushe zai shigo eh na taba na kira wayan shi jiya na ji bata shiga na san yadda za a yi gobe za ki gan shi a Da Allah idan ya zo in ɗan kwarkwasan nan ta kuce mata kin gane ai da ɗan fari da idan nan kin gane Allah wallahi saboda duk duniya idan kika nuna masa kina masifar san salulan nan tashi wallahi tallahi shi ma ai ba abin da ma ba zai ba mu ba wannan kin gane to sai ya zai yarda nuna zaki duk nuna zaki duk duniya shi kadai kike so saboda salulan shi kice kina san shi sannan dan Allah ina so ki ga masa cewa ni babu mai irin salulan shi to ta ya zai yarda kice nuna zaki kina san shi saboda irin salulan da yake rikewa to Allah ya kai mu goben wallahi dama na yi brok ah, hawa da Allah baki dubu ɗaya eh Bani. ni ke zala na maki dubu ɗaya sai ka kin ga kaya na fa kin ga kayan ki yawa ki zo mu tafi Allah wuce yanzu an ganki sai ya kama eh, na ga miki ki saki ka zakar mu wallahi ba za ka ka sai mana da hawa akwai wannan dan malafar uban ne iki wata mun akuya akuyan nan ai ba akuya ba na ga miki gidan nan ma zan iya sayarwa shi wayo Allah ne. Ai ai ai. Ka taimake ni. Ai ke ce mahaukaciya. Wala ku da mahaukata tun da baku sabun da duniya take ciki ba. Ana samun ci gaba kuna guri daya zaune. Ku taimake ni. Ah, ba mutane ne ku taimake ni zai tsari. Na. taimake shi. Hakuri za ku yi da ku zan caja waya wannan wannan. Hakuri za ku yi da zan zan bata. ku fa hakuri za ku yi fa da salula ta. Ai kuna cin kuna cin kasuwa salula ta tana ɗaukar caji. Ku yi haƙuri da ku zan caza salulata. Salulata kwana uku ba ni da caji waɗannan su zauna nan gidan. Ai, Bilal na dace ma zan kama. Ya haukace. Ke ce mahaukaciya. Kuna zauna ku yi ɗaya kanku har yanzu. Can ya sai ta salula. Ya sai ya salula. Wala zan yaɓa miki kashi idan baka sayar mun dubu takwas ba eh. ka ɗibi awakin ka kai gaba ye mm, dubu takwas kaga dan girman Allah ka ƙara ne abin da isa ka gane ko bukata nake da ita kuma abin da ka faɗa ba zai ba zai san biya bukata wallahi sai da ne kamar in kawo maka tumaki sai nake ganin kamar wai su ma waɗannan za su yi daraja ai ba sa daraja wa'in waɗannan ne suka fi tumakin suka fi daraja to ai karawa za ka yi da Allah ka kara da Allah halilu wannan sarkan na jikinka ta mecece ta mecece wannan ah, sarkan <laughs> wai wannan eh. ai ta tsaro ce tsaro ne tsabas karnuka ne da kai ya karnuka da Allah za ka sai akwai wannan ko ba za ka saya ban kara gaba in za ka sai akuyoyi ka saya idan ba za ka saya ba sai ka ce ba za ka saya ba to ai ni na gama magana to an ka siyar mu kar ka sai dabbobin nan ai barka kukura na gaya maka kar ka kuskura yawa kar ka kukura ka sai dabbobin nan me ya faru na sata ne ai ni ban san Halilu ko da sata kai kai ma ka faɗa kuma har abada ba za ka ga nayi sata ba kai manu ba sata yake ba ya ga mun taɓa hankali hauka yana da matsala a kwakwalwarsa ita haukar tashi ba ta sata ba ce ba ta kitsa mashi komai illa ibu duk wata kaddara tashi ya bi titi yana sayarwa to kaga ku akwai matsala sare akwai matsala ne fa lafiya ta lau karabi da su kawai makaryata ne ai na gaya ba man in ya ce lafiyar shi lau kalli abin da ya yi a aure shi sai ka ce kai sarki Allah sarki hali Allah ya baka lafiya amin Allah ya baka lafiya amin duniya kenan eh? Halilu wannan juma'an da ta gabata mm. ya sahuna ga nashi Allahu akbar mm. yau kuma ga inda Halilu ya koma gashi da annan eh haka ne sarki Allah ya baka lafiya amin dan dare ya ga Allah ya baka lafiya sai dai waka na hakura wallahi sai dai sai dai sai dai waka sai dai sai dai waka lafiya Da wai na zaka? Eh, ina da da wani. Ruwan da yake ganin mara kunya ne shi. Dan girman Allah biyo ni. Allah sai na lahanta shi. Eh. Wallahi ban da dai In ka ce zaka sa ni, sai eh. ka ci wuya. Ai musamman ma kai. Ni din? Ni fa jiki na iya bani cewar ba fa nono ɗaya ga tumar mu ta shayar da mu da kai ba. Allah an shayar da kai da madarar gurin ɗan koli ne, madarar ɗan koli. wala da ita aka shayar da kai wannan ka na daɗe ina roƙon Allah ya kawo kawo ranar da zan ci maka mutum maza ka je ka kashe akuya ga ni dole cikin wahala take ban da ai cikin wahala za ka ga kai ne shasha shu shasha dai Allah bai hore maka dan uwa na gari ba oh! Allah mun gode ma wai saurara san matsalan to ba sai nan da kwana hudu ko biyar zuwa sati daya eh. Ha. caji ya kare dole sai ya zama dole ka sake dawo da ita eh. a sake caza maka ita ba inda muke haduwa nan zaka zo mu haɗu kuma dole sai ka sake kawo kuɗi irin waɗannan eh? eh ba amma da sharaɗi daya na gaya maka kada ka kuskura ka gaya wa kowa haba haba dan uwa mutumin kirki ai da kake gani na kamar turin gonan nan nan ai kamar ni bangaren wayo duba ga kan ka kawo <laughs> ya kaga ta dalle kuli yau <laughs> gashi nan ta haske na <laughs> eh, da kinga ta kawo wuta kuma ɗazu ba ta wannan wutar. Ai, saboda caji ya gane. Ba ta wannan wutar. Saboda caji ne ya gane, caji ce ba ta. Kai. Ba ta da shi yasa. Yar uba. na gode kana kauna ta ni ko nake kauna ka sosai wallahi wallahi ni mai kauna ka ne masoyin ka ne wallahi kana kauna ta nadiya ah. kina burge ni wallahi eh ban yanzu zan zo ne shirin koma eh okay sai gida kenan sai gida a yanda kika riya ka sai gida eh to ba hankali kaga da kada ciwo ba na jin rauni Allah Allah a oh, hadda mukulli wai hadda mukulli amma musamman ka je magida aka biya wannan da kake gani eh dan kawun la makeri shine iko Allah to ai ba san wani dan kawun la makeri jaka 45 na bashi jaka 45 nawa kenan jaka 45 duk jaka wato biya hudu kenan in ka kirga a matsayin na dan bundi zaka gano <laughs> to ai na ai fi na fi suka ce mun naira kaza <laughs> a Nadiya zan koma Allah da da Eh, kaji tsaraba take so <laughs> ai ni ko ni ne tsaraba zan kawo nadiya ta um, gauta kike so ko aduba kike so ko kanya ko magariya ko kadanya ko kuma kurna kike so jimana wanda kike so zan kawo ni kai na da kalin safar da nagun kaga ni ma ban san so ba tana kuma ita masha Allah kaji abin da take so kin ga da su eh. wala kin ga da su Allah Allah ku ta ga ai na san kai akwai ne ai ni da ka gannin dai bangaren ki Eh. awaki tumaki raguna agwagi kaji zabi kana hankaɗa agwagi ruwa kenan eh Nadiya tana doren duniya to na kaji na za su cika masha Allah wala za su cika to ba matsala ni zan koma eh sai ayi aniya zan koma a saukar lafiya <laughs> Nadiya ta kenan dan Allah ki kira, ni in na koma so ya kirawo ni ko ne ne rinka yin a cikin yankin dan ina zaune kaɗa muka zan kara ta ka ce hello <laughs> ai dan ta ta Allah ya zai kaɗai ne na gode fa na bar ku lafiya saukar da nauyi eh. Gon <laughs> Ko mana ke kin fiye sauri baki san kuɗi ba mu ba daga musu kafa bane? Ba da Allah kike haka ne. Wallahi ya fara ban Gaskiya kamar baka da mutunci wallahi. Sai Allah rabu da shi da Allah. Ko yaushe za mu rabu da shi? Yaushe za mu rabu da shi? Hmm. Wato dai da kike sai sai da agwagensa da kaji da zabi da tumaki ya hatta jakunan sai sun kare wallahi sai dan da na kira shi yake zuwa dan na raba da shi mugaye dai na baki kudin baki a ci ne baki zo kina nan nan kuma ke san matsala ke san wani abu wallahi tallahi ko dan da na tsinci sai da na jefar da ita kawai ta zo ta ce ko ma ka dauka shi kuɗi za ta daga kawo mu wanda sun kasance ai Allah ba wani son wani tsohon layi na ne da dauka na suka mata sai wani dan kankanin memory memory ma ko wangi gig bai kai ba wata ma na mai wayar ma yana yana cikin mana ya cika masa one two eight ne fa ko hoto biyu ba zai dauka ba shi kenan ya cika ina gama masu drama suke da wayar Alo, alo, alo, alo, Nadia. Alo, Nadia, Nadia. gari na I love you, Nadia. I love you. Wallahi Nadia ban ina har yanzu ina na gari. Yanzu dai zan je tasha in hau mota. Kai. I love you nace Nadia. Kai. Ai tunda kika ce min I love you, ni ma sai nace da ke I love you nace da ke. Kai. Nace da ke. Magana fa nake ma kai mahaukaci ne. Kai ne mahaukaci. Baka san inda kake ba tsake titin mota kake yi. ai yanzu kai banda mahaukaci ne kai cikakken danyen mahaukaci ai tunda ka san ina halo sai ka bari sai na gama halo sai sai ka zo ka huce da yanda aka kai ba dan garin nan bane ko kuma tsaga matsalacin kasar nan kake idan ba haka ba babu babu mahaukaci sai wanda zai zo tsakiyar hanyar mota yana waya baka san mota ba ta iya kashe ka ai ni inda ina magana da Nadia ina halo da wannan salulatawa ba abin da nake tunawa waya wannan waya ce Allah nake gaya ma. Ga wani. wa ai wanda ya mutu ma zai dawo. Wala ba zan baka ba. Ina ka samu wannan waya? <laughs> Sayanta na yi. Nawa ka saya? A sai na gaya ma. Za ka ji sirri na kenan. Ka yi hakuri. Da ban gane ka bane. Haka Eh. ban gane ka bane amma yanzu na gane ka abin da nake so da kai na dade ina neman irin wannan waya da haka ina so kai mata kuɗi ko nawa ne wallahi zan saya in biya ka kuɗi eh, Allah taimake ka kuma gahi ba sayarwa zan ba wallahi ba sayarwa zan ba ko nawa ne fa ina ma magana fa duk duk tsadan da aka yi wayan nan ina buƙatar ta zan ba ka ah. kuɗin yanzu ba sai an je ko ina ba dan Allah kai hakuri wallahi ba sayarwa zan ba amma malam kana da ko zan sayar kaga ga kaga fa ta fatawa wallahi zan maka danyen kai abin na hankali nake gaya mu san wannan mahaukaci bane mahaukaci kuma mahaukaci ne a'a me ya halaka da shi a'a eh na san mahaukaci ne dan uwana ne eh dan uwana ne eh na dade ina neman shi amma kuma sai yau Allah ya sa na gani shi lalle ya dade yau ya samu nan uwa kaga kaga wannan wayar ta wuce to na dade ina neman wannan wayar kuma wannan abin da ke kunsa a cikin wannan wayar wallahi in na gaya maka kanka sai ka ya tashi ba kanka ake ji wallahi kaga wannan dan Allah ka sayar wallahi ba zan sayar ma ba to zan iya kwata fa kariya kake yi wallahi bugu ɗaya zan tunzura da kai dan Allah ka yi haƙuri wallahi ba zan sayar maka ba ba sayarwa nake tani mu shigo yaya an gano ƙauyen ka gano ƙauyen na adashi alhamdulillah Allah na gode maka yanzu abin da za a yi taimakon da za ka yi mun ah. eh, a mu gobe da sassafe dan Allah ka zo a'a bai ma kamata ya kai gobe ba abin da za a yi ka kwana a gidan nan yanzu ka je yi wanka ka ci abinci ka kwana a gidan nan gobe da sassafe kina sallan farko mun fita kai ni kawai nan dan Allah ka yi hakuri to an gama alhaji to na gode na gode

Shallow, shallow, shallow. Ah. Shallow. Hello. Ina zaka? Ina zaka? zaka sha sha sha mu je barawon banza barawon waye barawon ai ka san ban taba sata ba to yau kai ne gari ya to shikenan to me garin da ka eh. an baka tafi dan Allah ba eh. za ka tafi dan za za ka tafi dan ai baka wallahi baka ba to wallahi da karfi za ka da wa za ka yi shari'a kaman mu za ka yi shari'a da mai gari ah, sai dai ka yi da gari ko ka yi da alhaji kama mu tafi da Allah na ya sai da komai nashi in ya hau mota in ya tai birni can ya sai da salula kai halilu kai ina ka samo ta gaya mana ya eh. ya wannan salula a hannun wani saurayi na saye ta kuma sunansa kamal da na saya ta a gurin sa ija mun kunne tsawatar mun yace kan na kuskure ne wasa da wannan dan za iya raba ni da ita ka ji ka ji dalili wannan ba abin da ya kawo ni bane ba zuwa na in raba ka da wayar ka ba zuwa na yi dan in saye ta in biya ka kuɗin ka kuma har da riba kai ba wai zuwa na in kwace ta a hannun ka ba abin ba zo da sauki yawwa ba sayarwa zan ba ban saye ta dan ka rabu da ni ba sayarwa zan ba wallahi ba sai da ita zan amran kai dade tunda na bi talalima wannan bawan Allah yana kawo wasa a cikin al'amarin to idan baka bayar cikin kwanciyar hankali ba hukuma za su shigo zancen kuma za su kwaci wayata su bani saboda wayata ce ta faɗi a sanadin accident da na yi lokacin da zan tafi Kano da haka idan kawo wasa a ciki za ta shafe ka kuma ta shafi kowa ma a garin na kan wannan wayar wallahi ka ah, ah, shigo alhaji do Allah do Allah ba za a ka ba kai ina ka ka ka na ranka dai dan uwanka ne kai ya ja mana masifa a wannan tabbas maza Allah ku buɗe zan ka gane ta takance kware wannan waya ta ce alaji ta shiga tafiya ita ce ta shiga tafiya mun gode wallahi ba wanda ya san in tafi da salula ta alaji ta shiga tafiya kada na san ba salula ta kamar yadda na faɗa mai gari ba zan zalunce shi ba ina so ya faɗa min nawa ya sai wannan wayar in bashi kuɗin sa in yi tafiya ta duk da na san wannan wayar ta wace kuma cutarsa akai aka saida masa da haka zan biya shi ne in yi tafiya nawa ka sai waya a kawai salula ta nake so ban saye ta dan sayar ba to yanzu me matsalar ka salula oh salula ne matsalar ka irin ta oh. ya a birni wannan to tafi wannan takan kuɗi so goma don haka in dai a kanta ne kake wannan hayaniyar kake rigima to zan baka ita kuma in baka kuɗi ah, hmm. kana so a ah, bana alhaji kar ka ɗauki wannan abin mai tsada ka kai kai wani irin mutum ne wani tsaya ka gani fa dan tsaya eh? a ah, ka kar ka tunturo mai ta hoton waye wani la la la la kun ga abin da na gaya mu kun gani ɗanyen kan kai ne ashe ba kauna ta kuce ba Me? kai nasu ku bi dauka dan ah. yankan kai ne kai da bai yana magana ai kai ne nan a cikin shari'a Ai na ne ga hirin gim kuma kai kyau kundi mai mun kai cuce ni kaman ya zai kundi mai maka ba zan yadda ba wannan al'amari ni na yadda abin da isa kaga yaron nan ya tubuli kan abin nan kan yan dabbobin da ya dauka duk kadarorin shi na dabbobi ya dauka ya sayar yar gonan mu guda ɗaya da ta rage ta gado yanzu ita yake kokarin ya hau kuma na gaya maka hawai ne yake wallahi yayi wannan Allah har gudan ka sai na kama ba sai dai ba ta da taki am to idan dai akan wannan ne zan ba shi wannan wayar zan ba shi kuɗin da zai iya sayan tumakai ɗari raguna ɗari kaji ɗari biyu talatala ɗari biyu shanu ashirin

yanzu business tsakana da kai ta dawo sabuwa fil don a yanzu haka kaya yana hannuna kuma ina fatan kai ma za ka tanadar da waɗannan kuɗaɗe kafin in so kamar yadda muka yi a baya na sai na zo yau ɗin nan insha Allah to shi kenan kai yalla bai ka kashe kuɗi ɗazu da muka je garin nan habawa nawa ne to duk fa abin da na kashe naira miliyan biyar kuma abin da zan samu akan wannan harka dan na kashe miliyan biyar ba komai bane wato wani babban al'amari ne da zai iya tada hankulan dukkanin wani dan siyasa da ke kasa nan shine a cikin wannan memory card da kake gani a cikin wannan waya kuma al'amari ne da zai iya sauke wani daga kan kujerarsa ya dora shi yasa kaga hankali na tashi lokacin da na rasa wannan wayar hankali na kuma ya tashi lokacin da na gano wannan wayar idan na kashe miliyan biyar Dije ina so zan ɗan shiga birni yawon buɗar ido. Allah ya dawo da kai lafiya. Ya ku amin am. Allah ya tsare. Amin amin. Allah ya tsare hanya lallaɓai. Amin amin. Ai Dije ki ci gaba da biyayya. Kuma ki ci gaba da kwantar da kanki. Domin a biyayyar ki ce ta ke zaune da ke a gidan nan. Domin ina tunanin cewa nan gaba zan iya shiga cikin birni. na zaɓi 'yan mata kyawawa zuka-zuka guda uku in to kare su a gidana. Ba komai alhaji. Allah ya tsare alhaji. Eh, amin amin. Allah ya tsare. <laughs> Ya ba. Kuma yanzu ke sai wani ladabin kunama ake mu ana ta biyayya an min rashin <laughs> Ni kuma kaɗan nake zuba. Ai ba komai alhaji. Eh, ba za a yi maka ba ai. <laughs> Abinda kai ma ka canza. Kware. Ah. Kware ko ne. Ai haka alhaji. Ah. Ai haka ba. Har da wani ɗorin ɗo sannu kuma alhaji. Eh. <laughs> Kin san saura sati saura sati ɗin mu tashi. Ah, to ai alhajin ne. Allah kuwa saura sati ɗin tashi. Allah ya tsare alhaji. Allah ya kai ka lafiya. Wallahi sai wata ladabi kina ta wata duk cancanza. Sai wata biyayya kike mu kuma Ta <laughs> komai Allah dai ya tsare. Amin amin di. Allah ya tsare. Amin di da ni zan fita. To shi kenan eh. Allah kai ka lafiya. Amin amin amin di. kuɗi kuɗi lokaci ne eh, kin san haka Allah yake iko sai gurguwa ta ta haifi mai kafa ku eh ai kawai ke dai abu ki bari kawai eh yawan rai eh Allah ya dawo da kai lafiya eh amin amin amin amin <laughs> yayi aga alaji alaji Allah ya tsare alaji sunana ne kuma ni sunana ne kuma ni alaji alaji kuma na dije ikon Allah Alhaji, alhaji. kuma na dije ikon Allah kuma na dije ga kuɗi ga kayan sawa eh Allah kai ya kawo kuma na dije ga kuɗi ga ga <laughs> Allah kai ya kawo na uku a'a da uku ai sai ta zo dije Allah kai ya kawo su amin dije Allah kai ya saka gansu alaji amma lai kawo su dije Allah ya kawo kuɗi amma ban da mata ai ko da na karya ki dije wannan shine kaidar kirarin eh alai sannan sannan ya sannan ya mun san an eh, gari ya waye mabarata an fara fitowa ke ko to ba sai kun yi min bayani na farko dai na gane ku kuma na san abin da ya kawo ku gidan nan na gane dabin da kuka zo ya kuwa in kuka kyale ni wa hankali hanci kayan rike na kai ma gashi dan girman Allah ku kyale ni kar ku samun hawan jini Allah ke Allah ke Allah ya dauka ni Allah ya ta ma gidan su nan da muka je ai lai muka haka dai dan ku ai abin da ya tsaya ina ma a rinka kan ma Allah ya ta ma Allah Allah ya ta ma amin amin na na na gode na ma Allah ya ta ma ya ku ma Allah ya ta ma Allah ya ta ma ya ku barka dai kaɗe mamaki nake yi to ai na ga kun tsaya a gaba na haka ƙememe ba tunanin cewar a na mun a gaida wannan ai kaga ya kamata ku lakari da nan kuwa in duka maka kai za ka duka min ko ni zan duka ma ni fa wanka ne kai kane na ne haka dai ni zan duka ma haka ne ahu <laughs> haka ne fa oh. ka tuna min wallahi iballahi eh, Ba ka manta haka ne ka tuna min gaskiya kuma sai a gani rugubna na tuma wa na ah. duka ka san abin da nake tunawa a nan eh. su kuɗi gaskiya ne in za ka kirga su to kawari wani guri da zai zama hijabi ah. ko da wani zai rinka hadiyar yawu to ka'idar kirgarsa ce haka gaskiya ne kanshin sa ma yana da daɗi ai kwarjini ne da su a ah, kware ai musamman wannan yan naira dubu ɗan da ka san balan ku isha wuta haka take ana kirgawa kana haɗiyar yawo eh da kunan su za su eh haka take eh kware yawa to abin da nake ganin rike na yawa Alhajin Allah, Allah saka da alkhairi. Amin amin. Alhajin mai salula. Ba komai. Ubangiji Allah ya ji kamar ya fa. Ba komai. Allah ya saka da alkhairi. Ba komai. Allah ya saka da alkhairi. Ba komai. Yaya. alhajin Allah ya ya alhajin Allah barka dai alhajin Allah barka barka dai ma yawa lafiya lau ya girma da hakuri lafiya kan madalla yaya nagode nagode ni zan huce kai ya ya na ga ka ja min riga ba dole jama ba gaisuwar ba ta ishe ka bane ka ba ka sallama ba fa to ko kuma baka ban ba to akwai shauran magana kenan babba to ha No.